masu sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a wani sabon shirin na a bari ya huce yau muna tare da maryam a baba wadda aka fi sani da suna maryam sangandali wadda take rera wani waka da ake ji mai suna samari yau za mu fara tattaunawa da ita kamar yadda muka saba kuwa kafin mu je ga tattaunawar tamu ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu irin su magaji Idris wato magaji Alhaji Idi Zariya kenan wakilin jarida Almizan a garin Suleja a jihar Niger Najeriya Don ban gaisuwa zuwa ga Mamman Nasiru gote gidan sarkin yaƙi unguwar Karofi a Baucin Yakobo sai dan Ladi ƙaura mai namun miya kasuwar Wunti a Baucin Yakobo. ga ban gaisuwa zuwa ga comrade bashir dauda sabuwar unguwa a katsina birnin dikko da gaisuwar malam rabi'u jambil a tunan alkali a baucin yakubu da gaisuwar mustapha zidan tudun wada makarfin jihar kaduna haka kuma muna gaida zaidu bala kofa sabuwa birnin kebin jihar kebin najeriya wanda ke aikin bautar ƙasa yanzu haka a kalaba jihar cross river kenan ban gaisuwa zuwa ga mai sauraronmu yusuf mai kano lungun alhazawa malumfashin jihar katsina da gaisuwar iliya fita ɗan takarar kansila Ward, naija sai mai mu shaibu muhammad rijiyar mai kabi sarki haƙi bari ya huce a jihar kebbi najeriya ta gaisuwar hamisu doguwa manajan darakta doguwa textile limited a jos ta yamma da bauchi ga ɗimbin gaisuwa za ga mai alhaji sama'ila baban gida tela doguwar giginya kanan dabo sai gaisuwar mai sauraron mu alhaji shehu sai mai audi doguwar giginya shi ma a kanan dabo haka kuma muna gaida mai sauraron mu Shu'aibu Musa Fatis Kumo kwata garin Baba Lawal. Sai gaisuwar mai sauraron mu Kabiru Sakena layin yan goro malumfashi a jihar katsinan najeriya da fatan duk kunanan lafiya haka kuma muna gaida aliyu m aliyu dan agaji a jega jihar kebin najeriya kai ma da fatan cewa kana nan lafiya kalau rabo koka muryan babba birni na koka bakin babba birni na koka murja babba ba ku shi na tasoyi ba mai gaskiya ba zai shanka ba guri maryam ke babba. Allah ka mai iko mai kyauta ba zai kwace ba Maryam baba da wani waka tata ta arabu To ma kamar yadda na bayyana muku mun tattauna da ita Maryam Sangandale. Ga yadda tattaunawar tamu ta kasance. To jima masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka sanarmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fili. ni sunana Maryam A baba wacce aka fi sani na da Maryam Sangandale to a Maryam ya aka yi ne wai kika samu wannan suna Sangandale ito eh yadda aka yi na sami wannan suna Sangandale shine na kan wata waka ne da muka ni da bawa M Ahmad wakar fim din shi na kan Sakali ita wakar ita ce muka yi ta Sangandale Sangandale ni da shi a a fim din wannan um, bawa wanda Abida M Ahmad um, Abida ta hau wannan din ta hau wakan Mm. waka ce sangandala a cikin wannan waka shine aka samu wannan sunan nawa to maryam ko za ki bayyana mana a takaice a tarihin rayuwar ki kafin mu fara tattaunawa kan wannan harka ta waka eh ni eh, a kano ce ni an haife ni a unguwar tal'udu nan sani mai nage ana aka haife ni ne makaranta na a islamiyya dina a nan rabi speaking na nan sani mai nage din to daga nan primary school ina kuma ne a babban giji primary school a karkasar to daga nan na tafi makarantar gaba da primary school wato kabo ggss kabo bayan na gama kabo sai na je legal um, wannan kano state um, islamic of law a nan na je na yi karatu na na law to shi ma dai ban gama ba gaskiya sai na koma kano state college of education kumbotsa campus wanda yanzu ta koma sa'adar rini college of education to anan na gama nce na 2003 inda na fara aiki da nta kano amma temporary ne shi ma muka yi aiki da su daga nan na koma freedom radio yanzu a freedom radio muna wani shiri da suna dandalin fasaha inda muke hira da mawaka da kuma makada duk ranar talata a ni da mudan sirka sun mai tare muke gabatar da shirin to maryam ya aka yi kika fara waka wato kin tashi lokaci guda ne kawai kika ce zaki waka ko kuma menene ya faru E, to gaskiya sha'awa ita ce ta sani na shiga wannan sana'a kuma farko akwai wani mai ɗaukan hoto a na unguwanmu cuta dalilin sa dai ta hanyar shi kuma na shiga wannan harka ta waƙoƙi saboda na gaya mishi ina sha'awar waƙoƙi tun a makaranta haka sai bayan mun gama makaranta na zo sai na same shi da na ga yana harka da yan wasa hausa sai na ce mishi da Allah idan an samu waka ina so a bani nayi saboda ni ma in ba da ta gudunmawar na faɗakarwa da kuma isar da sako da ake yi a fina-finan hausa to shi ne neman hanya ya haɗa da wani alhaji aliyu ahmed tage shi kuma kimaraman ne kuma yana daraktin sannan kuma yana artist ne shi yana fitowa a abin nan haka to shi ne ya haɗa da shi shi kuma sai ya haɗa da wani darakta to da ya haɗa da daraktan daraktan sai ce min to in zo mu je studio a gwada na a gani idan zan iya muka je muka fara wakan da ni da yakubu muhammad da sani danja da su na fara yin waka to aka haɗa da su da kyar dai na samu dai na yi waka tun da sabon shiga ne ba yau wato ba fara ba iya ne ba sai a lokacin da aka koya mu kuma muna ta hankali har na hau kan kiɗan har mu kai wakar muka gama Maryam me baki sha'awar cewa za ki waka dama ke mawaƙiya ce kina yin waka ne kamar a gida da makamantansu ko kuma dai haka dai kwatsam kika waye gari kika ce ke za ki rungumi wannan sana'a ta waka. Ni kawai yadda ake ne ke burge ni sai iban sha'awa ya sa ni ma nake son in gani ma ina ɗaya daga cikin su wanda suke rerawan a ce ni ma gashi yau ina rerawa wato dai tun kafin nan dama biki taba yin waka ba kenan ko a ina waƙoƙin islamiya ina yin na islamiya kamar da maulidi haka ko kuma in ana aji ana waƙoƙi haka to ina yi ina yin su gaskiya kan so a maryam me ya faru bayan wannan waka ta farko da kuka je kuka yi da su yakubu muhammad da sani danja me kika koya daga wannan wani irin darasi ne kika koya daga wannan waka ta ki ta farko abin da na koya shine yanda zaka haɗa kiɗan da wakar su tafi lokaci guda a tare to abin da na koya kenan kuma kan na hau kan kiɗan na sha wahala saboda ban saba ba a yi kiɗa kuma in ce kuma kiɗa ne na piano na keyboard kuma a ce kuma ga waka an rubuta ta a rubuce kuma ka dinga karantawa shi takarda tana hannunka ka dinga kallon takardar ne kana karanta kuma kana hawa kiɗan to da kyar dai na samu na hau kiɗan da kyar yi daidai da wakan ya hau kan bit ɗin muka tafi tare da shi har na kai karshe kamar ya dauke shi kamar wani ya zo samu kai gaskiya an dau awanni da za a yi wajen awa uku muna abu ɗaya. eh akan waka daya saboda lokacin direct ne ma ake ba kwamfuta ba tunda yanzu zamani ya zo da kwamfuta kawai ake zaka iya ma baiti daya in bai ba a goge ka sake amma wancan idan kai idan kai gaman baiti hudu sauran ɗaya ka gama na biyar din ka je kai bata to dole sai ka ƙara a tun daga farko <laughs> gaskiya hmm. wallahi Maryam idan kika kwatanta da wancan lokaci wato lokacin da yake daukan ki kamar sa'o'i da dama ki waka a yanzu yakan dauke ki kamar yaushe ki hada waka guda ai gaskiya yanzu a minti biyar ma zan iya ni in gama to a Maryam ko za ki dauke mu ki bayyana wa masu sauraron mu kamar wai yaya ne kuke yi ku tsamo wannan waka wato ma'ana daga lokacin da kuka yi tunanin fara waka har ya zuwa lokacin da mai sauraron waka zai ji ta menene yake faruwa wasu abubuwa ne kuke yi ne to yanda abin yake faruwa shine da farko dai shi tunda ka san waƙoƙin fim ne muke hmm. wanda yanzu da muka koma waƙoƙin faɗakarwa da kuma ilmantarwa dai haka a lokacin za su gaya mana ce so muke ku mana waka akan kaza fim dinmu ga abin da ya kunsa ga abin da ya kunsa muna so mace ta yi waka akan ga irin cin zarafin da mijinta yi mata a fim tana so ta yi waka Allah ya karban mata haƙƙinta a wurin mijinta ko kuma ga irin wulakantar da ta shiga ga wato sai a zo a gaya mana ga yadda ake son waka ta kasance to mu kuma sai mu zauna sai mu rubuta amma mafi yawanci su mazan sun fi rubuta waka su kawo mana mu kuma su same mu sai su koya mana yadda karin yake su ce ga yadda suke so a yi mu kuma sai mu shiga studio sai mu dora ta to sai an rubuta yanayin yadda ake son waƙar sannan kuma sai a zo studio a samu mai buga piano din shi kuma sannan a gaya mishi ga karin waƙar a tafi da shi a hankali yana ji yana ji har ya ɗauka eto eh kari kana zaune zai iya zuwa maka wani lokacin ma kana wanka ko kana kan mashin ko kana tafiya haka wani lokacin ma bakin ciki yakan sa kawai sai ka ji kayi tunanin kirkirar kare idan ka kirkiro shi in ya zo maka to kawai sai ka gina waka akan wannan karin to maryam idan kun samo karin waka aka zo aka rubuta waka aka gama komai aka zo aka samu shi mai kada a piano a kukan bashi ne ku ce mishi ya samu muku kidan da zai dace da wannan kari na ku ne zai samu kwarai da gaske shine zai samu tun da gaya mishi za a ce sai a karanta mishi na karanta mishi kamar misali waka da na fara rirawa a farko sai in zo wajen mai kiɗan sai ce mishi ina so ka ce mun da fiyananka jina da bazar mu mazan gari suke takawa to shi kuma zai ta taba ya ta taba har ya nemo ya hada wannan Jinjijina da bazar mu mazan gari suke takawa kamar haka sai kawai ka ji ya haɗa kiɗan gaba ɗaya kuma yawa eh, da abin da kike faɗa maryam ne cewa kiri kafin ki shiga studio ki riga kin eh. gaba ɗaya ka riga ka gama ɗaka gaba ɗaya ta so ina yin kuka da ki ji ni murja wawa ki shiru yanke na so ku sake fati ni jar maryam ban so ce babba ki shiru yanke halin da idan mai duba ai laifi ba zai to masu sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya kai mu za mu zo mu ci gaba da tattaunawa da ita Maryam Sandan Dale a huta lafiya mai से अंजलि से अंतर दिया अंजलि